yau a jihar katsina shugaba muhammadu buhari ya jagoranci ministocinsa na bangarorin bunƙasa tattalin arziki da cinikayya da bunƙasa noma da kuma maimaye 'yan kasuwa da suke jagorantar fannonin saka jari daban-daban domin halartar kasataccen taron da jihar katsina ta tsara na bunƙasa tattalin arziki da hanyoyin dogaro da kai a daidai lokacin da kasar najeriya ke fuskantar babban kalubale dangane da faduwar darajar mai da ya tilasta waɗansu jihohi dogara daga gwamnati kacokam ba tare da suna iya ciyar da kansu da bukatunsu na yau da kullum ba Auren taron shugaba muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa gwamnatin gwamnatinsa a shirye take ta ba da haɗin kai ga kowace jiha ta najeriya domin ɗaukar matakan da suka kamata na jihar nan ta dogara da kanta da kuma ɗaukar matakan da zai kai ga haƙo dukkan ma'adinai da bunƙasa sha'anin noma a wannan jiha domin jihohin najeriya su dogara da kansu To ganin cewa an taɓa shirya irin wannan taruka a baya a jihar Katsina domin bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aikin yi ga al'ummar ƙasar. Na tuntuɓi Dr. Mustapha Inuwa, shugaban kwamitin shirya wannan taro na tattalin arzikin jihar Katsina. Ko ta ina ne wannan taron zai bambanta da na baya da aka yi wanda aka yi taro irin wannan amma aka watse ba tare da an yi amfani da rahoto ko sakamakon abubuwan da taron na cimma ba sai ya ce. Sama yana tabbatar da Allah ya sa gwamnati Umar ba ta zo ƙarshe ba to kamar yadda aka yi wasu abubuwa baya aka yi amfani za ta fata muka da an yi to wannan din ma da yadda Allah ba za a bari ba kuma gwamnati a shirye ki kuma wannan ai kusan ya wazo mana ma dole fa ya zama wajibi ne a yanzu daga sanda muka zo me da ta ta wuce watan biyar yanzu yanzu babu watan da kuɗin da ake zuwa da gwamnati tarayya bai yi ƙasa ba sannan muka zo misali kananan hukumomi shida ne kadai ba su biyan albashi sai an cika musu a yanzu sun kai ashirin da takwas to ka an kare yadda za a kai matsayin da kuɗin da za a kawo albashi ma bai iya biya wani a tunanin yin wani ake saboda ka wannan tashi tsaye a nemi kuɗaɗen shiga ya zama dole ba ma wai don muna so ba saboda ka magana a cewa ta da takardu a ajiye ba ta taso ba sai dai in so ake gaba ɗaya shi kenan a rungume hannu mu rasa ma abin da za a yi ba a riba kai tunanin yin wasu ayyuka domin amfanin jama'a. A waje ɗaya Alhaji Mustapha Ado shugaban kamfanin Amasco Oil a Najeriya ya yi min tsokaci a kan amfanin wannan taro da 'yan kasuwa daban-daban su ma suka halarta. Harkar man fetur nan dai waɗanda suke sayan sa su ma ba daɗi suke ji ba amma an ko koma ga ma'adananku da noma to in sha Allahu kuma za ku ɗauki tabbatacciyar hanya wasu kansu wannan shugabannin da suka zo suka ɗauko wannan to ai ba wai sun yi wa kansu gata ba ne a'a sun yi wa ainihin al'umma ne gata kuma al'umma ma ba al'umma jihar katsina kaɗai ba al'umman najeriya domin sun ce duk wanda yake so ya zo ya zo a bashi fili a bashi duk wani abin da yake bukata na taimako za a yi masa ka kaga wannan wato gwamnati ta shirya kenan inda ba za a wato eh, yi amfani da wannan a bincike-binciken da suka sa aka yi da rubuce-rubucen da aka yi a yadda ba za a karkaɗe su ba a ɗauko su a zo a kira mutane a nuna masu tuni ma wasu ma daga cikin mutanen da yau muka taro da su wato har sun fara ma sa su a ƙasa a ganin idanuna Alhaji Mustapha Ado kenan ɗaya da cikin mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin jihar Katsina da yake tattauna da ni akan amfanin da wannan taron zai cimma idan aka aiwatar da manufofin da aka tsara. Umar Faruk Musa Amurka a abuja najeriya